Hukumar zaɓe a jihar Plateau ta ce ta shirya tsaf wajen kaucewa kurakuran da aka samu a zaɓen da ya gabata. A zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da aka gudanar an samu matsaloli da dama da suka hada da rashin kai kayan aiki da wuri a wasu rumfunan zaɓe da ma yadda na'urar tantance masu kaɗa kuri'a ta kasa yin aiki a wasu wurare lamarin da ya sanya hukumar zaben ta bada umarni a tantance masu kaɗa kuri'a ta hanyar duba sunayensu da hotunansu a takardar rajistar masu zaɓen. jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaben jihar plateau osiratin imahiyar yabo ya ce domin tabbatar da ba a samu tsaiko wajen isar da kayayyakin zaben ba shi ya sanya su rarraba kayayyakin tun daga ranar talata musamman ma a wurare masu nisa daga shalkwatar hukumar zaben da ke nan jos jami'in hukumar zaben ya kuma ce babbar matsala da suka samu wajen gudanar da aiki a zaben da ya gabata shine rashin kwarewa daga wasu ma'aikatan da hukumar zaben ta ɗauka aiki na wushin gadi Osaratin ya ce duk da cewa wasu da suka nemi aikin gudanar da zaben sun yi karatu har ma suna da digiri amma sun fahimci cewa wasu a cikinsu ba su iya sarrafa wasu kayayyakin aikin zaben ba duk da horon da hukumar ta basu. Uh, we found that some of the SPOs were not capable of doing their job so we, we have decided to drop them and we have decided to use a uh, competent staff. Osaratin ya ce ya zama dole musu su yi watsi da ma'aikatan da ba su iya aiki ba suka kuma canza su da waɗansu da suke da tabbacin za su iya gudanar gudanar da aikin ya kuma ja kunne 'yan siyasa da ke korafin cewa hukumar zaben tana canja ma'aikata ne bisa wani dalili na magudi da cewa rashin iya aikinsu ne ya sanya suka canja su osaratin ya kuma ce idan har na'urar tantance masu kada kuri'a ta gaza tantance yatsar mai gudanar da zaɓe tabbas zai yi zaɓe ko da ma zuwa washe gari ne ko 'yan siyasa a jihar plateau suka ce sun shirya tsab domin lashe zaben sunana michael dachom organizing secretary na pdp plateau state kwarai mun shirya na son tabbatar maki wannan shiri da muka yi ya fi ma shiri da muka yi na karon farko kisan pdp bata fadi a plateau ba kuma plateau pdp pdp kuma ce plateau so mun tabbata shiri mutanen jama'a mu suna shiri suna jira abin da zai uku a ranar sati mai zuwa sunana fanmark enoch muna shirye mu je zabe muna shirye mu kayar da pdp muna bukatan canji ne kamar yadda take muna maganan canji waɗanda sun zo mu yi zaben shugaban kasa gashi mu yi canji waɗanda suna zo domin mu yi canjin plato allah ya bamu mu canja tare muna kira ga jama'anmu a plato a kowane maza ba su fita kansu da kwarkwatansu da katin zabensu so ina tabbatar muke muna a shirye muna jiran allah kai mu asabar Manjo Janar Ishaku Ahmad Dikko mai ritaya kuma shugaban kungiyar Masihiyawa a Najeriya ya ja kunnen masu kalaman ɓatanci ne. Mun gode Allah zaɓe an yi dai na shugaban ƙasa wanda duk aka fi tsoro dama an yi shi lafiya. So yanzu mu mutane ya kamata mu rinka kula da abubuwan da muke faɗi. bai kamata mu rinka maganganun da za su tada hankali ba. Wa'yansu kamar suna so su ɗago da maganan kabilanci, addini, da dai makamantansu na siyasa waɗanda su ne dama suke tada hankali so ya kamata a rinka sanin abin da za a yi ba a riga an gama da boko haram ba amma an ga wasu ana ɗora wasu laifi ko a ce sojoji ba su yi haka ba sun yi haka ba su yi haka ba duk wannan yana iya tada hankali a a ra'ayin ya kamata mu zanna mu ta addu'a manjo janar ishaku ahmad duka mai ritaya kenan zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Rana zaɓe na ta in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bauta wa ƙasa, mai bauta wa 'yan ƙasa. Domin shi ne mai tausan gida, mai bautawa